Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan maraice na ranar Litinin 13 ga watan Mayu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 da kuma ta yanar gizo a voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da ni Amina Buhari Auna. To kamar kowace ranar litinin shirin yau da gobe akan mu'amala ne da zamantakewa. A shirinmu na yau za mu tattauna ne akan sanin haƙoƙin aure domin zaman lafiyar ma'aurata da tarbiyyantar da yara malama maryam lemu ta ce To, um, na farko uh, in mutum na neman zaman lafiya a gida yana neman ya tada yaran shi yadda ya kamata, ya kamata miji da mata suna da plan. So abin da ya kamata kafin mutum ma ya shiga aure na farko ku yi magana ku tattauna ya muke son mu zona mata da miji a gidanmu. karin bayanin wannan tattaunawar da malama Maryam Lemu ta yi. Bayan haka za ku ji bayanin da Malam Nur Sani Hanga ya yi akan muhimmancin sanin haƙoƙin aure da kula da iyali. Wasu daga cikin waɗanda suka halarci taron su ma sun bayyana ra'ayoyinsu akan abubuwan da suka amfana da su. Kafin ku ji duk waɗannan, za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook sai ku biyo mu domin jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. mu fara da ra'ayoyin da kuka turo mana ta mu na Facebook. Tambayar da muka yi muku ita ce, shin kuna ganin a zamanin nan jama'a na fahimtar haƙoƙin aure kafin su yi auren ga kuma yadda kuka amsa mana. ansar mu ta farko ta fito ne daga garba na hali kamba a jihar kebbi inda yake cewa a'a gaskiya ba sa fahimta ne dalilin da ya sa kenan ake ta samun yawaitar mace-macen aure a kasar hausa to sai kuma amsa na gaba daga wurin abdulkarir sarkin hurumi inda shi kuma ya ce yau da gobe a gani na ba su fahimta sai dai su yi auren kawai sai kuma alhaji kabiru highlanders wanda ya ce assalamu alaikum gaskiya da yawa ba sa sanin haƙoƙin aure da fatan malamai za su riƙa koya wa ɗalibai dalibai waɗanda suka balaga a makarantunsu. To ka almasi kaga kuma Muhammad Sani Zayyana alasa na faɗi ma sunan shi daidai shi kuma ya ce mana bara in gayyato maman mu Hajiya uwa Idris ta yi mana sharhi to sai mu jira ran da za ta zo kenan ko. <laughs> Lallai ko Amina sai kuma shi Alhaji Awwal Hamman wanda ya ce a'a gaskiya ba duka suka san haka ba. To sai kuma ita Binta Woman Lida Doguwa ita kuma ta ce mana hakika a wannan karnin aksarin maza ba sa kulawa ko sanin haƙƙin auratayya saboda saboda da yawan maza ne suka ɗauki aure a matsayin abin nishaɗi ba ibada ba. Amina kin ko ita Fatima Abubakar Ayuba Mahangi ina fatan dai na faɗa daidai. Ta take sau da dama wasu na yi ne amma ba su san haƙoƙinsa ba. To sai kuma shi Baffaji Suleiman na fada ya ce ko shakku babu a zamanin mu na yanzu jama'a na sanin haƙoƙin aure kafin aure sai dai a yi kunnen uwar shegu. Su kuwa Ilyas Ibrahim daga jihar Kaduna da Haruna Salisu dan 'yan fulanin kwara ca suka yi ikon allah gaskiya ba sa yi ne kwata-kwata to sai kuma amsa na gaba ka almasi ka ji wannan shi kuma yusuf m ramadan mai gombawa ya ce mm. babu wani haƙoƙin aure da jama'a ke fahimta a wannan zamani yanzu kuɗi shine komai in kana da kuɗi sai ka yi ta shan shagalinka To Amina shi ko ɗibin Kamis Filatin cewa yake a gaskiya yanzu a zamanin nan da muke ciki ma'aurata ba sa fahimtar ko ma menene haƙƙin zaman aure. Sai kuma amsa na gaba daga wurin nura kaita shi kuma ce hmm, wasu dai wasu kuma kashi talatin cikin ɗari gaskiya ba su san meye aure ba haka na ake masu saboda yara sun yawa a cikinsu saboda haka yanzu gaskiya abubuwan sai a hankali Allah kuma ya sa mu fahimci gaskiya. To Amina shi Ali Abdullahi Doron Baga ta yau da gobe eh wasu suna neman ilimin zamantakewar rayuwar aure kafin su yi amma wasu soyayya kawai suka damu da ita ba harkokin da Allah ya ɗora musu ba. To sai kuma amsar Kamal Husaini mai gatari shi kuma ya ce gaskiya gaskiyar maganar ita ce ba a san haƙoƙin aure ba. Amina ita ko Fatima Anka cewa take ina ana da yi ne dan da gangan kowa ke tauyewa kowa haƙƙinsa Allah dai ya kyauta. To amin to sai kuma Usman Haruna ka almasi shi kuma ya ce ina kwata-kwata ba a fahimta. To Amina sai kuma ansar mu ta ƙarshe a yau wacce ta fito daga Umar Isa mai lafiya mai cewa sosai kuwa ai ilimi ya ratsa kowa a wannan zamanin. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. lalle amina kin dai ji yawancin mutane ma cewa suke ba su ma fahimci waɗannan haƙoƙi ba kuma kin ga abin mamaki kullum auren ake yi kullum kuma akwai wanda ya ce yara sun yawa a ciki da gaske ƙananun yara ana musu aure wannan haka yake to bari dai mu je mu ji kuma me za a tattauna akai a ƙarshen makon da ya gabata ne aka yi wani taron shekara shekara na wata ƙungiyar mata da ake kira sisab a takaice a birnin Kano Maryam Lemu, Malama Maryam Lemu kenan na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jawabi a wajen wannan taron. Wakilin murya Amurka Muhammad Kwari ya yi hira da ita. Gashi kin gabatar da lacca um, za mu so mu ji ki mana ƙarin bayani a dangane da abin da kika gabatar. To, um, na farko uh, in mutum na neman zaman lafiya a gida yana neman ya tada yaran shi yadda ya kamata, ya kamata miji da mata suna da plan na yadda za su tada yara <laughs> so abin da ya kamata kafin mutum ma ya shiga aure na farko ku yi magana ku tattauna ya muke son mu zona um, mata da miji a gidanmu sai kuma ya muke son mu da yara tun kafin mu samu yaran uh, in wannan kuma bai zo ya faru ba mutum ya riga ya yi aure yanzu yana neman ya yi gyara don abubuwa ba sa tafiya yadda kamata na farko in mata da miji ba su shiri da kyar za ku samu yara da za su zo na lafiya ku ta da su yadda ya kamata don ta da yara haƙi ne a kanmu ba su roƙi Allah a haife su ba Allah ya ba mu su amma mu muka haife su kuma haƙƙi na kanmu mu tada su yadda ya kamata mai masu mu ba su tarbiya da karatun da zai taimake su su yi amfani ma kansu kuma ma jama'a rayuwar mu a duniyan nan ba don kanmu ba ne Allah bai son son kai so in muna son mu yi kokari mu tada yara da wannan dole mata da miji a ce suna zaman lafiya da juna to in akwai problem abinda ni nakan yi shi ne in ba da misalin yadda ni da mijina muke zama muna da abinda mu muke kiran foundations ko yadda ake da five pillars na islam dole kowane aure yana da abubuwa kamar haka to kamar mai gidana mun kirga mun samu har sha daya abubuwan da muka san kowa zai yi na farko shine um, tabbata cewa mun sa allah ya zama na farko don allah ne ke taya mu mu san hanyar da ya kamata mu bi mu tabbata muna kan saratul mustaqim abubuwan da yake son mu yi yadda za mu harka da juna da yadda zamu mata da yaran mu so Allah first sai na biyu shine abubuwa kaman eh, mu tabbata cewa ba za mu cuci juna ba um, mijina ya yarda da ni na yarda da shi cewa ba zai duba wasu yayi zina yayi abubuwan nan ba so ana kiran wannan fidelity yawwa kuma za mu tabbata mun yi kokari mu rike auren nan da kishi kada mu yadda wani abu ya zo ya bata shi na uku muna da abubuwa kamar respect cewa ba za mu taba girmamawa yawa ba za mu taba yawa girmama juna ba za mu taba magana da juna da zai sa dan um, miji kamar ko mata su ji kamar ba su da amfani a cikin um, auren uh, ko zai zama da su karami a cikin wasan ko ka gane yau wato so but um, abubuwa dai kala-kala da kowa zai zo na don namu zai bambanta daga na wasu mm, wani baya jin cewa wani an kaskantar da shi an yawwa eh, exactly so respect kenan girmama mm. akwai kuma commitment for life shine za mu muna cikin auren nan har mu mutu insha Allah so za mu yi komi da za mu iya mu gyara mu tabbata mun sa abubuwa a ciki da zai sa auren ya yi karfi mu rike juna amana kuma suna nan yadda na ce nawa sha daya so but kowa yana da nashi wani kila biyar ne wani kila goma sha biyu ko har ashirin tun da wai daga wace gaba ko a wani lokaci kuka zayyana waɗannan abubuwa sha ɗaya kuma zuwa yanzu yaya kuka aiwatar da su to um, yanzu ina cikin aure na kusan shekara 28 insha Allah um, zan ce ya kai kamar shekara goma da muka fara wannan abun me yake rike auren mu me abubuwan da muka tabbata in dai muna yi insha Allah auren nan zai zo na lafiya za mu ci gaba a hanyar da ya kamata so mun yi wannan so na farko shine in dai kai eh, mutum da matan shi ko mata da mijinta suna zaman lafiya insha Allah na biyu shine ta da yara zai fi sauki don shirin din nan zai sa ku tattauna ya ya kamata mu da su wani irin tarbiyya za mu ba su kenan lokacin da kuka zayyana waɗannan abubuwan kuke kuka sa su a rai cewa za ku yi amfani da su mm. a wannan lokacin ma kuna da yaya kenan eh amma mu mun dakata har shekara bakwai kafin mu samu yara mm. kuma da gangan ne wannan dama mai gidana ya ce ya san amfanin o irin nauyin aikin da uwa za ta yi kan yara yana son ya tabbata cewa ni na kai lokacin da zan iya yi yadda ya kamata kuma shi ma of course same thing cewa shi ma zai iya sa hannu ya taimake ni kada ya zama ni kaɗai ne ke da yara. yana ganin cewa baki girma ba sosai da zaki iya ɗaukar ɗawainiyar tarbiyyar yara? Ni na san ban girma ba lokacin ba ma sai ya gaya mun ba domin lokacin ina da son kai sosai kuma muna faɗa kuma mun yi ma juna alkawari cewa ba za mu kawo yaro cikin duniyan da ba soyayya tsakanin mu ba wannan respect girmamawa babu kaza kaza kaza kaza so sai da muka kai inda muka san cewa mu muna zama lafiya sai muka ce to lokaci yayi in fahimci rayuwa mun fahimci juna mun fahimci rayuwa lokacin ne sai muka fara roƙon Allah muka shirya cewa insha Allah wannan haƙin insha Allah za mu cika amanan da ke hannunmu in muka samu yara Allah kuma sai ya bamu sai muka fara abubuwan da na so shine shi mai gidana har yin ma yara wanka har ba su abinci duk ya yi tare da ni banni ya ce ni kaɗai zan yi wannan ba yawa ya taya ni su tare muka ta da yaran kuma muna kusa sosai da su duk abubuwan da ke damun su suna faɗa mana don yadda suka gan ino muna tashi da su tare. Wai kuna samun gamsuwa da yadda kuke aiwatar da waɗannan abubuwan? abubuwa na rayuwa da kuka shimfiɗa wa kanku ya zuwa yanzu kuna samun gamsuwa cewa yes haka eh, abubuwa suna tafiya? Alhamdulillah domin yadda na ce duk mun jira ya sa abubuwa sun fi mana sauki duk mun san abin da za mu shiga mun shirya. Um, alhamdulillah yadda na ce yaran mun gode Allah yadda muka so su tashi. Of course kowane yaro daban kowa halin shi daban za ka iya raka doki in ji bature za ka raka doki bakin ruwa ba dole sai ya sha ba amma muna ganin yadda suke da kishinmu na farko kuma suna tsoron Allah um, amma kowa halin shi daban dole a samu wanda zaka ga lalle ya bude hannu ya karbi komi da ka bashi kuma daya a cikin su shi ma yana dan a hankali dai ni zan yi yadda ni na ga dama bat kyan shi zuciyansu bature zai ce is pure eh, yana da haske yana da tsarki so insha Allah Allah zai kawo shi kan hanyar da ya kamata ba za a ce yaron ya iskanci ba alhamdulillah ba sa shan kwaya ba sa iskanci kuma suna da kishin Allah suna da kishin iyaye sun girma daya 22 daya 18 kamar laccar da kika yi wurin awa daya mm. cin mai da hankali ne kamar eh, ba da tarihin watakila da kika taso da yadda kike eh, tafikar da harkokin ki na iyali da a zama auratayyar ku sai sauran misalai da kika bara me yasa kika ta ba wa mutane misalan cikin gidanki da yadda kike mu'amala da mai gidanki da yaranki da sauransu domin kullum mutane suna gani kamar su kaɗai ke going through wani abu su kaɗai yawa amma in ka ji wani ya ce ga abin da shi ma yake yi sai ka ji a ah, ashe ba ni kaɗai ne kuma wani lokaci abin da ni zan faɗa daga wannan ne za su koya because za su ji cewa ba su kaɗai ne kuma ga yadda aka yi aka gyara abun um, ba ni da wani example da zan je in duba littafi in ce zan faɗa because ba zai zama daga zuciya na ba ko ina magana aure ma yadda za a gyara aure na kan faɗa duk mistake kuskure da ni na yi da muka yi aure na kan ce da baki na ba kyau duk da ke main ina zan faɗa ko yadda zai mashi hankalin shi ya tashi in bata mai rai ban damu ba so ina faɗa kuma abin da ya faru da na yi haka sai daga baya muka zo muka gyara na zo na ga mistakes ɗina na fara gyara kaina a lokacin alhamdulillah sai abubuwa suka zo suka yi settling yanzu ko mai gidana ko bana nan na san kai mashi magana zai ci abin da muke da yau ya fi abin da muka samu 28 years ago 28 tun da muka kina ganin cewa mutane za su fi amfanar abin da ke kika yi a aikace fiye da watakila ki kawo wani tarihi da misalai na wanda watakila gani kika a rubuce ko kuma labari aka baki? Mm, ina haɗa su amma na fi son in ba da examples na kaina misali na kaina domin shi ke taya mutane wani lokaci ka ji cewa ba kai kaɗi ba ne so na fi son ina using stories dina kullum. me saƙon ki da ƙarshe? to zaman aure shine a zona mata da miji a yi magana a yi shishirya abubuwan nan da za su zama cewa kowa zai yi wanda ni na san in na yi miji mijina na yi ba zai cuce ni ba ba zan cuce shi ba ba zan yi mashi karya ba ba zai min karya ba abubuwa da za mu sa shi ne kamar dokan aure yawwa zai iya goma zai iya ashirin zai zama biyar kowanne da ya fi maku ko kuka san juna amma ka tabbata cewa wannan zai rike abun nan amana ba zai je ya yi wani abu da zai bata abubuwan nan dokan da kuka saba batun zaman lafiya aure kullum mutum ni ina duba aure na kaman gona ni ne manomi ni da mai gidana aikinmu shine mu sa katanga a auren mu rike shi da kishi sai mu ci gaba muna shuka abubuwa da zai taimaki auren mu ya karu kuma muna kokari mu cire duk cuta um, duk irin abubuwan nan da za su shiga gonanka da za su bata maka mm, sai mu ciccire wannan yawa su ciyawan da za su tashi a cikin gonanka mm. sai mu ciccire wannan sai mu ta kara mu tabbata akwai ruwa akwai rana da zai shiga da fertilizer um, taki da zai taimaki auren ya ci gaba so haka ne nake ganin aure kuma in kowa ya rike shi da wannan kishin kuma ya kawo Allah ciki yana tsoron Allah insha Allah auren zai tashi zai je hanyar da ya kamata. yanzu kuma ga tattaunawar da Mahmud ya yi mana da Malam Nur Sani Hanga akan maksudin taron. manur gashi an yi wannan lacca da aka saba yi dama shekara-shekara kuma maudu'in ta bana shine yadda za a wato gina zuriya a gida na auratayya mai inganci um, a takaice a dunkule an yi sharshi da an gabatar da makalu an yi tambayoyi ma da sauransu me za ka yi mana a takaice a dunkule abin wato alfanun wannan al'amarin da kuma darussan da ya kamata kowa ya gida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wannan taro wanda ka gani an yi kungiyar sisters saving for paradise wadda ake faɗa a takaice da suna sisab ita ce ta shirya kuma al'adar wannan kungiya ce ta mata duk shekara a cikin irin wannan wata na ramadan suna shirya irin wannan taro domin a tattauna abubuwa na zamantakewa wanda za su inganta rayuwa ta jama'a a cikin musulunci duk shekara suna zaben maudu'i ko matashiya wanda za a yi magana a kansa a bana abin da yake aka ɗauka aka yi magana a kansa shine wato yaya za a gina wato iyali gida na aure na gari kuma menene abin da yake wato ake gani zai kawo magani ko waraka ko sauki da irin abubuwa da ake samu na matsaloli a cikin rayuwar auratayya musamman musamman yawan sakin aure wanda ya addabi kowa yanzu ana cikin wani lokaci wanda yake babu wata kotu a cikin wannan jihar tamu wadda ba za ka je ka iske da mace tana jiran a saurare ta ba wato ta nemi alkali ya kashe aurenta ko kuma ya kwato ko ya karɓo mata wani haƙƙi nata daga wurin wanda yake ya sake ta ya ban mata yara a hannunta to ga shi malam an gabatar da makalu akan wannan batu mai faɗin gaske kuma mai mahimmanci mm, waɗanne darussa daga malaman da suka wato gabatar da makala waɗanne ababen darussa kake ganin eh, sun bayyana ya kamata kowa ya ɗauka darussan da yake aka koya gaskiya suna da yawa amma a takaice muna iya farawa da cewar an sha hankali kan a duba a gani cewar shin wannan matsaloli da ake samu a cikin auratayya menene usulunsu a cikin abubuwan da aka ja hankali wanda yake wato za a iya cewa sabo ko sabon tunani shine shin wai mu a nan kasar mutane lokacin da suke aure sun san sun ilmantu an koyar da su menene aure me haƙƙin ma'aurata kuma ya kamata ɗabi'a ta zamanto a gidan aure wannan kamar yadda malamai suka je hankali aka ya sha bamban da cewa mutum ya gani ana yi ko kuma abin da ake faɗa lokacin ɗaura aure a ce to daga yanzu haƙƙin ci da ciyarwa da tufatarwa da ilmantarwa ya zamanto hakkin miji ya soka da kan iyayenta cewar aure abu ne wanda yake na rayuwa ya fi karfin haka kuma da allah matsalolin da suke samu wato suke biyo baya suna faruwa ne saboda mutane ba su nakalci menene yasa ake yin auren ba kuma ya kamata mutane su yi ɗabi'a su a cikin aure to abin da malamai suka faɗa cewar farko tukunna da abin da mutum zai yi a cikin koyarwa addini dama ya zamanto zai yi shi saboda Allah wato ya zamanto aure usuli mutum zai shi a matsayin ibada saboda Allah wannan ya fara zamantuwa shine kan gaba shine kwalkwali shine kuma a zuciyarsa kafin wato abin da zai biyowa baya ya zamanto cewar wannan ina sa ran zamu daidaita ina kaunarsa na ga me zai tausaya mun ko na ga za ta tausaya mun ko za ta biyayya gare ni ko kaza idan waɗannan irin waɗannan darussa muhimmai da ka ambata yaya kake ganin mutane ya kamata su ɗorar da su su yi aiki da su kuma a ɗore a kansu to idan ka saurara za ka ga cewar kiraye kirayen da malamai suka yi wato iri biyu ne hmm. akwai ɗabi'u waɗanda yake ɗaiɗaiku kowa zai iya yi wato ma'auraci namiji akwai abin da idan ya yi zai kyautata aure ya inganta shi mace ma'auraciya akwai abin da yake ta ne idan ta yi ta ba da shi zai kyautata aure zai dawamar da shi banda haka kuma akwai abin da yake sai al'umma ta taimaka domin wasu fitinu da wasu abubuwa da suke tasowa za a ga cewa ya fi karfin mutum shi kaɗai idan da taimako makota da mutane a gari kowa abu zama bai ɗaya cewar a'a abu mun yarda ba daidai ba ne to ba zan yi shi ba ba don kaina ba don jama'a kada in fitine su abu kaza daidai ne amma kuma gashi yana kawo matsala kaza wadda tana cutar da jama'a to idan muka ba da haɗin kai ba mu yi ba kowa zai zauna lafiya sannan kuma haure ya zamanto a san cewar shi ma wato wato wajibin da yake kansa ya fi karfin na ma'aurata in mutum ya yi abu saboda allah to ya kamata ya yi shi kuma saboda allah dodar ba wani gefe ka gani a cikin bayanan da malamai suka yi akwai maganar cewar haƙƙi na yara cewa tarbiyya tana daga cikin manya-manyan abubuwa da ya kamata cewa ma'aurata su yi la'akari da shi da zarar an fara samun wato abin haihuwa to iyaye ya kamata kuma ba kawai su tsaya suna kallon kansu ba su daga kallon kuma abin da allah ya basu kuma ya zamanto wani kudiri ne na rayuwa gaba ɗaya ba na cewar na gaji ba ko kuma ai na yi kaza duk abin da ya shi kenan duk wanda ya kudurta haka to zai himmatu wurin girmama auren da girmama juna da kuma girmama tarbiyyar idan tarbiyya ta wannan ta kyau ta tabbata to alhamdulahi wato mustakbal wato goban al'umma za ta kyau domin kowane gida wato gida wuri maraya ne wanda yake mutane ma'aurata za su fara su biyu iyaka rayuwarsu su kuma allah subhanahu azurta su da wani jili wanda shi kuma zai tashi shi kuma ya ci gaba da wato wato rayuwa to don haka aure mahimmancinsa ya fi karfin kawai ma'aurata biyu wani a cikin darussan da malamai suka gaya mana a cikin kuma wanda suka yi magana sun kawo misalai wasu ma abin da yake ya shafi rayuwarsu da yadda suka yi da kuma yadda ya taimaka musu wanda yake idan mutum ya bi wannan cewar a ah, rayuwa ba bangare ɗaya ba ne ba kowane al'amari muhimmi ne kai miji hakkinka amma kuma eh akwai haƙƙinka amma me haƙƙin matarka ka bata kai miji haƙƙinka haƙƙin matarka amma menene haƙƙi na 'ya'ya ka ba su kai miji haƙƙin waɗannan usura naka to amma me haƙƙin makota duk waɗannan abubuwa sai sun haɗu an yi sannan da'a sannan a ƙarshe an yi kira da cewar to Allah ba mutane su zo kawai su koya ba a cikin abubuwan da yake aka faɗa wanda ya shafi ɗaiɗaiku suna da yawa ba za su kasa wato biyar zuwa goma ba to aka ce kowane wanda yake madarci ya ɗauka kansa alkawari bisa abin da yake gani zai iya ko wanda ya dame shi ya ɗauki wani abu guda ɗaya ce to Allah ya yarda wannan shekara ba za ta kewayo ba sai na ɗabbakar da shi idan abu ne kuma wanda yake shafi jama'a to an kalubanci gaba ɗaya ta ƙungiyar da ta tara wannan taro to Allah maimakon kawai a zo a yi magana akan ma'arifa an koya an sani a ɗauki wani abu mana a gani wanda yake na jama'a menene ƙungiya za ta iya ta ba da gudunmawa ta inda yake idan Allah ya raya mu baɗi mun zo za a ce to a cikin abubuwan da aka zayyana to yanzu ga wani guda ɗaya alhamdulillah ga irin gudunmawar da muka yi ga irin matsayin da aka ci to idan ana yin haka ana koya ana ɗabakawa to shine al'umma za ta ci gaba shine kuma zamantakewa za ta yi kyau idan zamantakewa ta yi kyau irin yadda muke wannan rayuwa kowa ina kokawa ba daɗi a makota ba daɗi a gidaje tarbiyya ba ta da kyau babu ragayya a kan titi idan ana yin wannan a hankali a hankali wasu suka ɗauka wasu za su gani su ma su ɗauka kamar inda aiki yake inda yana alheri ne ana yin sa aka daure wani zai ɗauka haka za a yi ta yi ana ta ɗauka har sai ya zamanto jama'a ta zamanto duk bai ɗaya tana ta kwaikwayo kuma in Allah ya yarda ta haka sai ya zamanto abubuwan da ake kokawa na rashin jin daɗi sai a ganin a zahiri suna gyaruwa. madalla a gaida Muhammad Kwari da Malam Nur Sani Hanga da wannan bayani. Su ma waɗanda suka halarci wannan taron ba a bar su a baya ba Amina don ko sun bayyana ra'ayoyinsu akan abubuwan da mm. suka koya. Ya sunan Um, sunana Halima Sani Shanono. Gaskiya abubuwan da na koya ba sa ƙidayuwa. amma dai kaɗan daga abin da na koya shine farko ma kafin mutum ya aure ya san shin menene ma auren ka san wa za ka aura me makasudin auren to shine gaskiya min abin mutum ya gina auren shi akan turbar sunna yadda za ka tarbiyyantar da 'ya'yanka in ka same su da zama da miji duka dai da illos duk kowa da kowa da ma al'umma gaba daya yanzu kina da aure akwai dai niyan aure <laughs> eh, ya kika daura da marato gaskiya na ma riga na kwance wancan ɗamara na ɗaura wani sabo ne saboda nan wani lecture da muka samu ya ƙara tsuma zan ce sosai akan yadda zan tankari shi auren kansa sunana halima shu'aibu um, ga shi ayi lakca takenta kuma shine yadda za a gina ingantaccen gida na iyali taso da tarbiyya ke kuma ga ki sabuwar amarya mai kika karu da shi gaskiya duk yawanci abin da aka yi magana a kai daidai gwargwado a gidan muna kamantawa iya gwargwado saboda da yadda muka tashi muka ga yadda mu ke yi da irin yadda suke haƙuri da juriya da duk wani irin yadda suke handling issues ɗinsu gaskiya alhamdulillah eh kuma gaskiya ni shekarar mu biyu amma dai har yanzu ba wanda ya taba jin kanmu ba wanda muka taba kaiwa kara saboda daidai gwargwado mukan zauna mu yi maganan matsalolinmu da ni da shi kuma gaskiya tsakani da Allah hadda hakuri. kashi kusan casa'in daga cikin duk wani abu yana da dangantaka da haƙuri wai haƙuri kuke yi ko kuma fahimtar juna kukai eh gaskiya akwai fahimtar juna saboda ni na mai da shi kamar abokina shi ma ya mai da ni kamar abokiyar shi shi yasa eh, ko matsala muka samu za mu zo ni da shi mu zauna in gaya mishi a kamun wannan ba daidai ba to amma irin yadda zan ma fito in mushi magana da yadda shi ma zan ce ɗazu ka mun magana ban ji daɗi ba ka ɗaga muryarka. Kun samu haihuwa? Ba mu samu ba haihuwa. Ni batun yadda za a yi uh, raising children a ba su tarbiyya. Wacce ta gabatar da makala take cewa da ita da mijinta sun zauna sun shata wasu abubuwa waɗanda za su yi amfani da su idan suka sami yara kuna da irin wannan tunanin ko kun yi eh haka ne gaskiya ko a irin hirar a zauna irin na raha din nan da sauransu mukan zauna mu kayyade in muka haifi yara ga abin da za mu yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi daidai gwargwado dai irin wanda muka tashi muka ga iyayen mu suna yi suka ba mu kuma in Allah ya yarda muna kokari mu ba su wanda ya fi haka sunana Khadija Muhammad Saleh na koyi cewa ya kamata mu yi haƙuri ah, mu mata mu yi haƙuri mu rungi makaddara duk lokacin da ta zo mana da kuma mu koyi da iyayenmu kyakkyawan abin da suke yi mu koyi da shi saboda mu ma mu ba wa yaran mu tarbiyya kyakkyawa kuma haƙuri dai shine ginshikin komai duk abin da zaka yi sai ka yi haƙuri kuma duk mai haƙuri kullum yana cikin riba To jama'a ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darasin da ke ciki sai kuma gobe talatawar haka da izinin Allah mu dawo muku da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da wacce ta ba da umarni Julie Lathers Gresham da injiniyan mu na yau Mr. Al Santos. Ni Amina Buhari auna ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC a sharuwa lafiya. kwarai ba za